ni ba ya ne ba ya rasu wataƙila shi yasa da ya bar min ta sai kuma ya ƙara min wasu iyayen a waje ga duk wanda suke da wurin iyayena ne ga kuma wata ƙarin mama amma jiya wacce na ɗauke ta a matsayin mama mai ɗaki mai girma gamna ta yi wurin minti ashirin tana magana a wurin taro cikin girmamawa ta yi maganganu da nake so zan ba ansa a wannan waje ta yi kira ga shugaban kasa tana bayanan murya mai girma shugaban kasa ka je mu akwai wani wanda ake ce masa sauro ya zo ya shiga wata jam'iyya ya yi musu fashi da makami ya ce shi ɗan takara ne don haka mu a sanda ba ɗan jam'iyyar bane ba a kwace wannan ta ashe tsoron sauro ake rana da kudirar ubangijin nan shi ne izu man ta sha wata zillo man sha ni na yadda ban isa ba amma shi ne ya faɗa a cikin suratul bakara yana ɗaga wanda ya ga dama Allah ban isa ba nake so ka ɗaga ni yace kuma yana ba ma wanda ya ga dama Allah ka ba ni sai ya ce kuma yana fuskewa daga wanda ya ga dama ubangiji dan sarkin mulkin ka. bi hajja asma'ikal husna wa sifatikal ula ka fuske mulkin jihar Kano daga wajen a cikin halittun da kai ya kira shi da sunan sauri da girma na fi ka'ida a je a karanta electoral act da kike bayani kuma da girma manta sanda kike uwata abdullahi abbas ya ce ya kore daga jam'iyyar biki ci a dawo da ni ba